Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. ba an wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin masu sauraro, mu koyi harshen Farisanci da kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida has dubu da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron su kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ya ce yaƙi ya kusa zuwa ƙarshe tare da nasarar 'yan gwagwarmaya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce yaman ta ƙaƙaba mata takunkumi na mashigar ruwa yaman ta ƙaƙaba mata takunkumi ta mashigar ruwa a najeriya kungiyar kwadago za ta sa zare da gwamnatin tarayya kan kin biyan ma'aikata tallafin naira dubu talatin da biyar da ta yi alkawali to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas Isma'il haniya ya ce yaƙi ya kusa zuwa ƙarshe tare da nasarar 'yan gwagwarmaya shugaban ofishin na siyasa na kungiyar hamas ismaila haniya wanda ya gabatar da jawabi a jiya da dare ya ce yakin da ake yi a gaza ya kusa zuwa ƙarshe cikin nasara ga 'yan gwagwarmaya ismail haniya ya yi jinjina ga 'yan gwagwarmaya da kuma al'ummar gaza da suka yi tsayin daka da jajircewa har ila yau shugaban ofishin siyasar na kungiyar hamas ya ce gwagwarmaya a gaza tana da ƙarfi kuma tana tsaye da ƙafafunta. dangane da laifukan yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take tafkawa akan al'ummar falasɗin Isma'il haniya ya ce tabbas isra'ila za ta biya bashin da ta ɗauka na laifukan da ta aikata Wani sashi na jawabin ismail haniya ya kunshi yin watsi da batun da ake yi na kawar da hamas daga sha'anin tafiyar da yankin gaza bayan an kawo ƙarshen yaƙi yana mai cewa zance ne da ya kama da mafarkin tsaye haramtacciyar kasar isra'ila ta ce yaman ta kakaba mata takunkumi ta mashigar ruwa tsohon kwamandan sojan ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila ali azir mirum ya bayyana cewa hana zirga-zirgar jiragen ruwa masu zuwa isra'ila da yaman ta yi yana nufin kakaba takunkumi ta ruwa al'aziri ya kara da cewa a halin da ake ciki yanzu yaman din ta hana shiga da fitar kayayyaki da sun kai kaso 95 cikin 100 har ila yau merum ya ce muna da bukatar tafkin red sea saboda yana da muhimmancin shiga da ficen kaya a gefe daya majalisar tsaro ta haramtaccen kasar isra'ila ta ba da umarni ga dukkanin jiragen ruwa da za su je tashoshin jiragen ruwanta da su shafe dukkanin wasu bayanai da suke duni da inda suka nufa a ranar litinin da ta gabata ma dai sojojin yaman din sun sanar da kai hari akan wani jirgin ruwa na kasar norway wanda ya nufi haramtacciyar kasar isra'ila dauke da man fetur. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Amurka ta ce za ta tattauna da Isra'ila a kan jadawalin yaƙin Gaza. Mai bawa shugaban ƙasa Amurka shawara a kan harkokin tsaro, Jake Sullivan ya sanar da cewa da tattauna kan jadawalin yaƙin Gaza. a ziyarar da zai kai haramtacciyar ƙasar isra'ila sullivan ya ce zai tattauna da jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila game da jawalin yakin gaza da kuma lokacin da za a kawo ƙarshensa wannan na zuwa ne dai a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙara matsin lamba kan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kan yawan mutuwar fararen hula falasinawa a hare-haren da take kaiwa kan al'ummar gaza kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito daraktan asibitin kamal adwan ya sanar da cewa sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai harin bam a ɗakin haihuwa kai tsaye inda suka kashe mata biyu da jariransu biyu ma'aikatar lafiya ta palestino ta sanar da cewa adadin mutanen da suka kwanta dama sakamakon hare-haren bom ɗin da isra'ila take kaiwa a yankin gaza sun haura dubu goma sha takwas a akasarinsu mata ne da ƙananan yara tare da jikkata wasu fiye da dubu arba'in da tara tun daga ranar bakwai ga watan oktoba yakin zirin gaza ya shiga kwanaki na sittin da tara yayin da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da kai har hare a garuruwa da yankunan arewa da kudancin gaza ƙungiyar kwadago a najeriya ta ce za ta sa zare da gwamnati kan kin biyan ma'aikata tallafin naira dubu talatin da biyar ƙungiyar kwadago ta nlc da kuma tuc sun gargaɗi gwamnatin tarayya kan kin biyan ma'aikata tallafin naira dubu talatin da biyar da ta yi musu alkawali duk wata tun bayan cire tallafin man fetur ƙungiyar kwadagon ta gargaɗi ne a lokacin da take zargin gwamnatin tarayya da saba alkawalin da ta yi na biyan ma'aikata 35,000 na tsawon wata shida domin rage radadin cire tallafin mai shugaban ƙungiyar tuc petrus osifo ya bayyana cewa ma'aikata sun shaida musu cewa sau ɗaya kaɗai gwamnati ta biya su wannan tallafin da yake magana a kan taron gaggawa da suka yi a abuja a ranar talata ya buƙaci gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi da su yi amfani da wannan damar domin biyan ma'aikata kudaden to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin asiya to a yau za mu dubi ne akan maganganu na bayan nan da shugaban kasar amurka ya yi na sukar firaministan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da da yaƙi yake tafiya a gaza za mu ɗora wannan kalaman akan ma'auni na alaƙa da ke tsakanin ɓangarorin biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. maganganun da shugaban ƙasa amurka joe biden ya yi a ranar talatar da ta gabata wanda ya kunshi yin suka ga firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu akan yadda yake tafiyar da yaƙi a gaza ya sa ana bijiro tambayoyi akan abin da ya jawo wannan zance shin abin da shugaban na amurka ya faɗa yana nuni ne da sauyin siyasar amurka to a tashin farko dai yana da kyau a yi tuni da cewa joe biden da kansa ya furta cewa alaƙa mai ƙarfi take tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba taɓa yin irinta ko kuma ta yi ƙarfi kamar yadda take a wannan lokacin ba don haka duk wata magana da za ta biyo baya akan haka za a ɗora illa iyaka idan akwai wani saɓani a tsakanin amurkan da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ilan to bai wuce ta yadda ake tafiyar da yaƙin ba da hanyar da za a kai ga cimma matsaya wacce dukkanin bangarorin biyu suka yi tarayya a kai wato rusa kungiyar gwagwarmaya ta hamas a yankin gaza abin da ya fi damun shugaban amurka dangane da yakin da yake faruwa shine yadda goyon bayan da haramtaccen kasar isra'ilan take samu a tsakanin kawayenta na turai yake samun koma baya sosai don haka shi a wurinsa kara wannan matsayar ta haramtaccen ƙasar isra'ila shi ne yake damunsa ba wai yawaitar jinin falasinawa da amurkan take shekarwa ba tare da haramtaccen ƙasar isra'ila domin tun ranar farko da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta shiga tsaka mai wuya saboda harin 'yan gwagwarmaya amurka ta buɗe gada sama ta jigilar makamai zuwa tel aviv har zuwa makon farko na watan disambar nan yawan jirage masu ɗauke da makamai da amurkan ta aike zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila sun haura 200 baya ga manyan jiragen ruwa masu dakon jiragen yaƙi da amurkan ta girke a cikin wannan yanki yankin nemacin asiya duk dai da zumar baiwa haruntacce ƙasar yahudawa kariya alaƙar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta daɗe tun ƙirƙirarta a cikin Falasinu domin ɗabi'a da kamanni da ke tsakanin yadda aka ƙirƙiri dukkanin waɗannan ƙasashen biyu suna da yawa dukkaninsu ƙasashe ne na 'yan shara wuri zauna a kan ƙasar da ba tasu ba kuma ta hanyar yi wa al'ummar asali kisan kiyashi don haka a tsawon rayuwar wannan haramtacciyar ƙasar ta rika samun makamai da duk wani taimako na soja daga amurka da take amfani da shi wajen yi wa al'ummar inu kisan kiyashi da na ƙare dangi na biyu a can cikin amurka batun nuna goyon baya da kare haramtaccen kasar isra'ila ya zama tamkar wata aƙida ta addini a tsakanin 'yan siyasa saboda ƙarfin tasirin ƙungiyoyi masu ra'ayin sahiyoniya to idan muka yi dan waiwaye kaɗan ba zuwa ranakun da suka biyo bayan bakwai ga watan oktoba za mu fahimci girman wannan alakar ta ɓangarorin biyu da yadda amurka take ɗaukar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tamkar wata jiha daga cikin jihohinta gabanin shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila su yi jawabi ta kafin watsa labaru akan abin da ya faru shugaban ƙasa amurka joe biden ne ya fara yin nasa jawabin a ciki ya shata siyasa da ƙasar tasa za ta yi aiki da ita wajen kare haramtacciyar ƙasar isra'ila da ba ta dukkanin makamai da abin ke bukata domin su sake farfado da ita bayan da ta faɗi ƙasawar was a sume baya ga shugaban ƙasa sauran jami'an ƙasar ta amurka sun rika yin rigegeniya wajen furta kalamai na goyon baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma zuwa tel aviv domin haɗuwa da 'yan sahiyoniya su nuna musu cikakken goyon bayansu ta kai ga cewa sakataren harkokin wajen amurka blinken da ya baro ƙasarsa ya zo ya tare a wannan yanki na yammacin asiya na kwanaki yana kai komo tsakanin ƙasashe daban-daban saboda ya nema wa haramtacciyar kasar isra'ila goyon baya na siyasa akan abin da take so ta yi na kashe mutanen gaza ba ko za a manta da jawabinsa na farko da ya ba a tal abib da ya nuna cewa shi fa ya zo ne a matsayinsa na bai hude baya ga kasantuwarsa sakataren harkokin wajen amurka bayan da amurkan ta saki hannun haramtacciyar kasar isra'ila ta rika kashe fararen hula sannan duniya ta fara ganin girman barnar da take yi aka kuma fara yin tir da ita amurkan ta fito fili ta kare ta tare da cewa babu wani dalili da yake nuni da cewa isra'ila tana kashe fararen hula da gangan ta kai ga shi kanshi shugaban ƙasa amurka joe biden ya sa shakku akan adadin shahidan da suka rika faduwa ɗaya bayan ɗaya yana cewa inawa suna ƙarin gishiri amurkan ta rufe idanunta a kan 'yan jaridar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashewa kamar yadda ta musanta cewa wai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa asibitin kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban na amurka ya ce lokaci bai ba da za mu yi bitar yadda isra'ila take aiki da nasihar da muka yi mata na ɗaukar matakin rage faduwa ko kuma mutuwar fararen hula sai dai kuma muna ganin yadda ake samun ci gaba a kan yadda isra'ilan take tafiyar da yaƙi in ji shugaban na amurka da akwai dalilai da suka sa a yanzu biden ya fito fili yake sukar netanyahu wanda ɗaya daga cikinsu shine matsin lamba daga al'ummar duniya musamman ma dai a cikin kasashe na turai da dubin dubatar 'yan ƙasa suka fito kan tituna suna yin zanga-zanga da yin tir da haramtacce ƙasar isra'ila da kisan da take wa al'ummar falasɗinu wani dalilin kuma shine rabuwar kawuna da aka samu a cikin amurka musamman ma dai a cikin ita kanta gwamnatin ta biden a cikin ma'aikata harkokin waje da kuma fadar white house ta mulki da akwai jami'ai da dama da suka ajiye ayyukansu saboda kin yarda da goyon baya maras iyaka da isra'ilan take samu daga amurkan tana yi fararen hula kisan kare dangi da kuma take dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi da jin ƙai wani dalilin kuwa shine yi wa Netanyahu suka na da alaƙa ne da yakin neman zaɓe wanda yake tafi a Amurka domin dukkanin sakamakon ra'ayin jama'a ƙasar da aka saurara sun nuna cewa farin jinin Biden ya yi baya sosai. ga kuma ƙungiyoyin musulmi da na larabawa a cikin amurka da suka fito suka shelanta cewa a ƙauracewa zaɓar biden sai dai babban dalilin da ya sa ake samun irin waɗannan kalaman suna fitowa daga amurka shine da babu wata nasara ta soja da haramtacciyar ƙasar isra'ila take samu a kan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci hamas har yanzu da ake gwabda faɗa kullum 'yan sahiyoniya suna ƙara ɗaukar asara ta soja na ƙarshensu shine wanda ya faru a ranar talatin da ta gabata inda aka kashe sojoji goma a cikin sa'o'i kaɗan hudu daga cikinsu masu manyan makamai hada laftanar kanar da kuma kwamandojin rundunoni guda hudu dukkan waɗannan abubuwan su ne suka faru suka yi tasiri a wajen sauya kalamai ba aiki ko taimakon da amurka take baiwa haramtacciyar kasar isra'ila ma ba kuma ya nuni da cewa za a samu wani sauyi na siyasar amurka a kan 'yan sahiyoniyar akalla dai a wannan lokacin to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙadadin lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami kwana da kun muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you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 kaidodi da ecowas ta dora wanda janar abdulrahman chani ya yi watsi da wannan ka'idodi nasu to lalle wani abin ya zo mana yadda muke so saboda mu dama ma haka muke so don kan ma su ga kamar ko an dan eh, ba su wannan wannan watsi da ya gaskiya kwarai ya yi matukar burge mu wallahi sosai mun jinjina mushi mun kara jinjina mushi saboda ba he da su za mu rayu ba mu in so samu ne a shawarar mu ma a yi watsi da harkokinsu gaba ɗaya mu koma ga Allah kawai mu ta'adda Allah ya ba kasar mu zama lahiya duk wani mugu Allah ya kauda mana shi baki ɗaya mu tashi yan ƙasa baki ɗaya mu ma kasar mu addu'a mu ci gaba da yi mata addu'a kamar yadda muka fara tun farkon kude ta nan muke ta yi to mu dukufa akan yin ta assalamu alaikum BOH Radio Tehran Abdul Basi mai United daga jamhuriyar Niger da Magaram muna godiya bisa dama da kuke ba mu faɗin ra'ayinmu ra'ayina a yau shine eco suna da awacewa sai an saki tsohon hambararren korar shugaban kasa bazum muhammad sannan a hudda ma nijar takunkumi to gaskiya yan jamhuriyar nijar duk wani wanda yake da cewa wai ECOWAS ce za ta yi ma jamhuriyar nijar adalci gaskiya muna yaudara kanmu babu ta yadda za a yi hal abada ECOWAS ta yi mana adalci duba da cewa su ma ba yin kansa bane ba yin kasa faransa ne Dan haka mu cire wannan ma a ran mu cewa ECOWAS za su yi mana adalci Dan haka shugaban kasa mai girma abdurrahman ciyani muna baka shawara da wannan ecos in a wuta daga cikinta in an wuta ba mu bar da ba kai ba muka yi a wuta daga cikin ta mu zo mu gina kasan mu sun jima ba su kama da baharin duk abin da za su yi su yi a wuta kawai ne mafita don ba za su taba yi mana adalci ba eh ba za su yi mana adalci ba don haka kurmu a huta daga cikin wannan ecos din ku zo mu gina kasan mu Allah ya taimake mu Allah iya tare da mu Abdul mai United daga jamhuriyar Niger BOH Hausa ta yaren Iran mai magana mu tare Basiru Garmala da magaran jamhuriyar Niger bugu da kari maga ta karana ungin masu sauraron rediyo ta Afirka reshen sha ta magana to a gaskiya mun shigo wannan fili ne don bayyana mu dangane da abin da yake ci mana to a ƙwarya mu musamman ma 'yan ƙasar jamhuriyar Niger ganin cewa a zaman da ungin kungiyar kasashen afirka ta yammaci da ecos ta yi zama ta jiya ta ci gaba da sanya ma kasar mu ta jamhuriyar nijar takunkumi to hakikan wani abin da an bai zo mana da mamaki ba ganin cewa mun san sare kungiyar ecos ta zama el amsa satan kasar faransa to muna kira da kwamitin satan kasa na brigadier abdulrahman chani ya sake salo na mota daga wannan kungiya ta ecos don mu haɓaka kungiyar nan sabuwa ta as mai magana mu tarwa siyar garmana da magana jamhuriyar nijar baga takardar kungiyar masu rediyo ta afirka Federation shafi magaran. Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na radio Yamboriyar Musulunci ta Iran. Mai magana ya kowa mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina a wannan shiri na yau. Hakikan gaskiya za mu cewa muna ƙara jinjinawa jagoran kwamitin ceton ƙasa na ce Abdulrahman Shani da Firaminista Ali Lamin Zain. Duka muna jinjina musu yana da kyau su ƙara kwazo da himma duka gabaki su jagori na jihohi da na ƙasa gabaki ɗaya domin su ga cewa sun kullo da dabaru dabaru da hanyoyi wanda za a kyautata wa al'ummar kasa kan su kula da wannan ko takun ko ya kowar ko kuma can barazanar kasashen turawa wannan a daina kula da shi mu yan kasa ta niger muna goyon bayan su muna tare da su insha Allah kuma mu za mu ci gaba muna kira kuma daga yan niger gaba kida yana da kyau a ci gaba da cewa da adda da hakuri da juriya Allah ya kawo mana sauki na wani al'amari da muke ciki Allah ya kawo mana mafita mai kyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio biyu wacce radio ta ni ne Rabilu Malam Adamu, sarkin aiki na kasa baki daya daga Maradi jamhuriyar Nijar. Eh, mun gode da kuke ba mu dama muna faɗin abin da ke cikin bakinmu. a 'yan Nijar ko kuma 'yan takardar Nijar kullum gidan radio Deutsche Welle ne gidan radio Iran ne gidan radio ina nan cikin gidan radio na cikin kasa ina faɗi babu wa'anda suka mai da ƙasa ga baya suka ci amana ƙasa ga irin 'yan takarda kullum faɗi nake ecos kuma kullum faɗi nake karnukan turawa ne karnukan turawa ne sai yanzu Allah da ya sa aka yi walƙiya kuma kowa ya gane komi nike nihi eh, fi sabilillahi in ka ɗauki 'yan takardar ƙasar nan da ba su amfani da harshen uwarsu ba su amfani da al'adar uwarsu da na ubansu shi ya kawo ma Nijar ci baya kullum ina hudu ana ba da misalin da indiya da Najeriya da Saudi Arabia e eh, ka cika kurdogon surutu wanga jawabi da president general chani ya yi ya wanke ma 'yan ƙasa wa'anda suke su ne 'yan ƙasa ya wanke musu kai kuma sun ji daɗin haka kuma gobe ba san gwara ba ko jak shira ko da gwal ya haihu uwaka ba ka ƙara zawa cikin jihar ka zo ka mamma wani abin da ba shi bane ina muku fata na alkhairi salamu alaikum assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamfura musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari ta da magaram a nijar dangane amince da ikirarin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na cewa za ta biya dukkanin diyyar da ta wajiba a kanta na rashin da aka yi na harin bam da suka kai wa al'umma wanda suke taron maulidi a garin biri da ke jihar kaduna tarayyar najeriya za mu ce su san da cewar wannan diyya tabbatar da cewar ta shiga hannun wanda aka zalunce su suka rasa nasu rayukan a wannan hari kuma su san da cewar akwai matan ma da ta yi ikirarin da cewar ta rasa nata bata uwa bata uba ya uku aka kashe mata da mai gidanta to muke ga wannan abu idan ya zamanto ya harka ta shiga siyasa ba tare da irin wannan abu da aka ce za a biya ba bai shiga ba hannun su to su san da san cewa wannan zalunci ba zai bar su ba kuma zai bi su kuma za su gani cikin ƙwaryar su duba da al'ummar duniya kowa yana wa Allah gwadi da irin wannan hari da aka yi wa al'ummar tarayyar Najeriya wanda mutanen da ba su ji ba su gani ba su karasa rayukansu kuma na gode suna na Usman Mai dala Dalabo ta da magaran ta tashi lafiya. Assalamu alaikum mai magana baba ya gambo daga garin Tumni a jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To eh hakika gaskiya muna jinjinawa eh, shugaban kasar mu jamhuriyar nijar wato general da brigade eh, abdurrahman chani bisa namijin kokari da yake yi don ganin talakawa niger sun samu kwanta sun kuma tashi cikin koshin lahiya duk da irin takunkumi da na zalunci da kungiyar ecowas ta kakaba mana ya kamata a ce mu rufe shafin su ecowas kin ma domin mu da kanmu musawa kanmu mafita saboda su ecowas ba wani abu bane suke so a yan amshin shata ne na kasashen yamma to mu kuma wannan manhajar muke so duka ma mu barta kenan ya kamata a ce shi shugaban kasar mu da ma sauran kasashe wanda suke irin na mali da Burkina su haɗe kansu kawai su yi jifa matattas musa ga ƙungiyar eh, ta ECOWAS domin su sama kansu mafita saboda idan har suka tsaya suna biya ta su wani ECOWAS din ba sa son ci gaban su ne kawai ya kamata su sama kansu mahuta ba ba ya gumba daga ganin tumni a jihar da magarin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa radio BH radio musulunci da ke Iran rediyon farko sunana malam kabiru da ke nan maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar alhamdulillah eh, zan yi ba da ra'ayina dangane da abin da ya shahi shugaban najeriya da ya kai ziyara maiduguri alhali ga inda aka kashe 'yan ƙasar shi an ce da kuskure ya kamata shugaba kamata ya yi a ce ga ziyara kaka a ce inda aka kashe al'umma kana har sama da tamanin da wani abu ya kamata a ce ka girmama eh, waɗanda suka zaɓe ka a ce su ne ka kai ziyara ba ziyara wani aiki ba ba ziyara kuma siyasa ba da sauransu ya kamata ka girma ran dan adam yana da girma amma ka diba ka bar inda aka shi mutane ka ta ziyara aiki dangane da abin da ya shahi harakokin wasu siyasa ta ku wallahi shugabanni ku ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ku gobe kiyama amanar da ya baku ta al'umma na gode mai magana malam kabiru daga nan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio hiran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu bari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger. To, eh lalle ni kira da zan yi ga gwamnatinmu na soji eh mun yi abin da aka faɗi ita mali da burkina an huda musu takunkumi ko mu ba huda muna ba to ni kira yi ga president mu general abdurrahman chani dan allah dan annabi su huta ma daga cikin harkar sai da yawo kinna kawai ya huto ya yi mai sa ya ce an huta ai ba dole ba ne da su babu su duk wanda za mu yi kudin da ake sinyawa za a sake kawai a sake su mu shiga harkokin mu ikas su ma buriya suna so ai ba mutuwa ba za mu yi an mutu ya mutu allah yake kashe shi mutum dan adam bai isa ba mun ji kuma kuma bene ba ma bude ba mu bude ma iyakanmu da bene kan mu so mun ba mu so su suke cin amfanin mu eh su zo su gaba dai gaba dai ikon soji Allah kama muna Allah kama muna eh Allah kare kasar mu ta kasar mu ta Niger da shirin masu shiri sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Niger Assalamu alaikum rajon Iran sunana Usman Dan Fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar loli da magaran jamhuriyar Nijar. Game da wasu mutanenmu da suke cewa wai kasan mu Nijar ta fita daga ECOWAS amma gaskiya ba su yi dogon tunani ba ai ko ma menene a sulhun tashi ya a ce a fita kasu manta mun yi hututu na hudda danyen mai daga nan zuwa Benin to muka fita wannan abun ya zama asara a yi nazari dai ya kamata shugaban kasa ya yi nazari kai bi shawarar da wasu mutanenmu suke waɗi game da wannan abun na gode ni ne Usman Dan Fodio layin dangana sabuwar kasuwar dole da garin Nijar to da fatan sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwar ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a yau zamu shiga cikin darasi na saba'in da takwas idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata a darasi na saba'in da bakwai an ji cewa muhammad ya je cibiyar wato kanun da ke nan iran wadda cibiya ce ta koyon yaren farisanci wanda kuma ya samu 'yan kasashen waje da suke wannan wuri da ma iraniya waɗanda suke karatun adabin larabci da farisanci mai zurfi ya kuma tattauna da wasu daga cikin waɗanda ya samu a wurin ɗaya daga cikin mutanen da ya samu ya tabbatar masa da cewa wannan cibiya tana iyakacin ƙoƙarinta wajen samar da littattafai waɗanda za su taimaka ma masu koyon yaruka musamman yaren farisanci to a yau muhammad ya nufi wata cibiyar wadda aka fi sani da cibiyar da huda wadda ita ma cibiya ce ta koyan harshen farisanci zalla wanda 'yan kasashen waje da dama da suke zuwa jamhuriyar musulunci ta iran sukan je wannan cibiya domin koyon harshen farisanci da adabinsa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaliba da take koyan adabi da nahawan farisanci a wannan cibiya da ya kai ta da huda to kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانم معلمه الان ینزو شما داشتید که کندا من داشتم نی اندا آره ای امروز یو کلاس اجی اول نپرکو آن تمام شد یا چه چیزی؟ ون ابو شما یاد میگیرید کی کوکی کیکی کویو دستور نهو زبان فارسی یاران پارسنچی من دارم نی اینا دا شعر وقع نو سابو کو سابوا شما هستید کی کو کی کی. چند نفر متنه نوا من فکر می کنم نی اینا زتن دوازده شایبیو نفر متون ما هستیم مو موکی آنها هستند سو سکی کجایی کی دن اینانی آلمانی mutumin Jamus. Turk. Mutumin Turkiya. Chini. Mutumin China. Espaniyai. Mutumin Spain. Faransavi. Mutumin Faransa. Engelisi. Mutumin Burtaniya. آنها آشنا می شوند سو سنا سامو مسنیا ادبیات ادبی علاقمند سو کو شعوا آنها علاقمند هستند سو سند شعور اگر آنها علاقمند باشند ایدن سو سند شعور درس درسی درس ها درسه شما انتخاب می کنید کو کوکی زبه شما می توانید انتخاب کنید. کو زکو ایا زبر بعضی ها وسو آنها میدانند. وسو سنا ایا آنها میروند. روند سو سنا زوا آنها می توانند بروند سو سنا ای زوا سعدی ملم سعدی حافظ ملم حافظ خیام ملم خیام مولوی ملم مولوی آنها آشنا می شوند. سو سنا سامو مسنیه آنها می توانند آشنا شوند سو سنا ایا سامو مسنیه کسانی وسو چطور یایا گفتگو تتوناوا خواندن rubutawa To madalla, to da aka saurari waɗannan kalmomi, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba da ke karatun farasanci a wannan cibiya. اندا محمد ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم کلاس اول تمام شد در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ این کلاس دستور زبان فارسی بود ساعت سه کلاس شعر نو دارم. در این کلاس چند نفر هستید؟ فکر می کنم دوازده نفر هستیم. دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ آنها آلمانی، ترک، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ بله، البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند. پس شما می توانید درسهایتان را انتخاب کنید. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند. برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور؟ آنها می توانند به کلاس های گفتگو، دستور زبان فارسی و خواندن بروند. Tuma da laban da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a sauran tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisancin da kuma fassarata a cikin harshen Hausa. ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ یه حقوری معلمه که کن حلرچی اجن فارسنچی نه ینزو؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم ای نیو اینا دا اجی نا نه چی کلاس اول تمام شد انگما اجن پارکو در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ اونن اجن ونه ابو کیکی کویو این کلاس دستور زبان فارسی بود. ونن اجن نهوان یارن فارسنچی نه. ساعت سه کلاس شعر نو دارم. در این کلاس چند نفر هستید؟ a اجن نونه فکر می کنم دوازده نفر هستیم. اینا زتن مو شبیونی. دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ ɗaliban masu koyon harshen Farisanci ‘yan ina ne? آنها آلمانی، turk چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. su 'yan kasashen Jamus, Turkiyya, China, Spain, Faransa da Birtaniya ne. در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ a waɗannan دالبان سنا سامون samun masaniya ادبین kan بله البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند ای کودکی da هر suna da sha'awar ادبین پس شما می توانید درس هایتان را انتخاب کنید. کنن کنا ایا زبر درسان کو. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند ای و سو سان پارسان چن سو سی سو سنا ای زوا ازو زوان ادبین سسامو مسانیا کن سعدی حافظ خیام دکما مولوی برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور؟ waɗanda ba su san farasan ba fa yaya ke nan. آنها می توانند به کلاس های گفتگو دستور زبان فارسی و خواندن بروند. سو سنا ای زوا ازوزوان تتوناوا نهوم پارسنچی در گوتو. To jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan za mu dakata. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci gabatarwa to muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau.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 kafin ta cirewa kasar takunkumin da ta kakaba mata biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yuli da ya gabata hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumarila Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai dai yawo ta naɗa kwamiti na shugabanni uku da zai tattauna da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar kan mayar da mulki hannun farar hula sannan ya duba yiwuwar janye takunkuman da aka kaba wa ƙasar. Shugabannin ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma sai dai yawo sun bayyana hakan ne a sanarwar da suka fitar bayan taron suna shekara-shekara a Abuja a ranar da ta gabata. ecowas ta naɗa kwamitin shugabannin kasashen togo saliyo da kuma benin domin tattaunawa da sojojin nijar don su amince da jadawalin mika mulki a ɗan ƙanƙanin lokaci sannan su gaggauta dawo da tsarin mulki shugaban saliyo julius madabio da shugaban benin patrice talon da kuma shugaban ƙasar togo fournier simbe za su gana da sojojin na nijar domin ganin sun bar mulki a ƙanƙanin lokaci a cewar ƙungiyar ecowas ta ce za a rika janye takunkuman da aka sanya wa nijar ne daki-daki bisa la'akari da sakamakon tattaunawar da kwamitin shugabannin kasashen ya yi da sojojin na nijar ecowas ta ce idan sojin nijar suka gaza bin ka'idodin da shugabannin kasashen uku da ke kwamitin suka ba su ba za a cire wa kasar takunkumai ba kuma za a duba yiwuwar amfani da karfin soji kazalika kungiyar ta jaddada kiran da ta yi wa sojojin nijar na sakin muhammad bazum da dukkan mutanen da suka kama ba tare da wani sharaɗi ba tun da farko shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda kuma shine shugaban ecowas ya ce kungiyar su za ta yi ƙoƙarin tattaunawa da ƙasashen da ke karkashin mulkin soji domin mayar da mulki hannun farar hula a lokaci kankani shugaban najeriya ya bayyana cewa kungiyar sahel alliance da wasu kasashen yammacin afirka suka yi ba zai karkatar da hankalin ecowas daga ayyukan da take yi ba shugaba tinubu ya bayyana hakan ne a yayin taron kungiyar ta shugabannin ecowas karo 64 da aka yi a abuja a ranar lahadin sharuɗan da kungiyar ta ecowas ta ginda yawa sojojin da ke mulki a kasar ta nijar kafin ta cire kasar takunkumi sun dai haifar da zazafar muhawara a kasar ta nijar kuma da yawa daga cikin jama'ar kasar sun tofa albarkacin bakin su ga dai abin da wasu daga cikin su suka shaidawa wa radio hausa voh na iran eh da farko mai magana ado siniya zen da magaram jamhuriyar Nijar. e da farko ina muku fatan alkhairi da wannan shirye-shirye da kuke kama mana domin mu rika faɗin albarkacin bakinmu eh gaskiya ecos sharaɗin da ta zo mana da shi wannan ba za mu yi amurna da shi ba domin san babu wani abu da zai kawo mana sauƙi daga cikin wannan sharaɗai da ta zo da su sai dai rudani a ƙasa domin na ji sun yi bayanin sun ce suna so a saki muhammad bazin san mu matasan Nijar ba ma goyon bayan criança que enchendo domin sakin shi babu wani abu da zai kama na ƙasa sai rudani da barazana daga ƙasashen ƙetare gaskiya a matsayin mu na matasa mun san wannan bumi amarna da wannan kuduri nasu ba kuma muna jaddada goyon baya ga shugabannin wannan namu da suke niyyar ceto ƙasar mu ta Nijar daga yanayi da take ciki da jajircewa da nuna juriya da yanayi duka muna fatan alkhairi Allah ba mu alkhairi Allah ba mu lafiyar alkhairi Allah kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya. Yau Hausa mai magana Ali Bankula daga maradi wannan taro da ecos ta yi shekaran jiya da cewa dama mun sani taron shayi ne dama mafiya duba da yadda muka ga mafi yawa turan yamma ne suka cika taron da cewa akwai manyan shugabannin na ecowas wanda ba ga halartar su ba musamman na ivory coast da na senegal da cewa sai mu ce abin allah wadde ne ga ecowas da cewa ba wani sakamako ba dama na kirki mu muke jira gare su wanda jiran sakamako na kirki ga allah kuma za mu ci gaba da addu'a insha allah allah zai daidaita mana lamuran to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki tilas anan zan ga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. dalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙashin shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar ami yake cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi